وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum wanda shi kadai ya cancanta a bauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu iko haɗuwa a wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA e a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah maɗaukaki ya fahimtar da mu a yau shine wuni na tara a cikin watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 daidai wanda kuma shine wuni na goma sha hudu a cikin watan biyar shekara ta 2019 a kirgin miladiya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aikata daidai a jiya mun tsaya akan aya ta 29 a cikin suratu yunus cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 30 daidai a cikin suratu yunus na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce hunalika a can ne idan an je lahira a filin tashin alkiyama tabulu kullu nafsin kowace rai za ta jarrabu za a jarrabe ta da ma aslafat abinda ta riga ta gabatar da shi ta aikata shi wa ruddu ila Allah dukkan rayuka a mayar da su zuwa ga Allah maulahum wanda shine madubincin lamarin su alhaq wanda yake shine gaskiya wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke kirkira suke jingina wa Allah subhanahu wataala na kishiyoyi a wannan lokacin da ya bata musu su neme su su rasa shi a filin tashin alkiyama Allah maɗaukake na nuna mana a lokacin ne kowace rai za ta gani kiri-kiri abin da ta wa kanta da aikata faman ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharrin yara duk wanda ya aikata alkhairi zai ga kyakkyawan sakamako haka kuma wanda ya aikata mummuna shi ma zai ga wato mummunan sakamako makaranta sun sha bamban wajen karanta wannan harfi hunalika tabulu in aka ce tabulu ma'anansa wato za ta jarrabu kowace rai ma'ana za a jarrabe ta wasu malamai suka ce tablu kullu nafsin ai ta'lamu kullu nafsin kowace rai za ta san abin da ta aikata to amma wasu daga cikin makaranta kamar Hamza da Kisa'i da Yaqub al-Hadrami suna karantawa hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat idan an ce tatlu kuma malamai sun bashi ma'ana guda biyu ko dai tatlu taqra'u ai hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat kowace rai a wannan ranar za ta karanta abin da ta aikata abin da ta gabatar kowa za a bata kowace rai za a bata littafin ta ma'ana kowane mai rai kowane mutum kowace wato daga cikin aljanu da mutane kowa za a bashi littafin sai karanta abin da ya aikata in ya aikata alkhairi zai ga alkhairi in kuma sharri ya aikata zai ga mummunan sharrin da ya aikata ku bai karanta amma wasu sun ba shi ma'anar tattatlu da ba ma'anar karatu na tilawa ba a'a ma'anar tatba'u ma'ana hunalika tatba'u kullu nafsin ma aslafat a lokacin ne kowace rai za ta bi irin abin da ta aikata ta bi neman sakamakon abin da ta aikata duk dai ma'anar tana komawa zuwa ga abu ɗaya ko dai kowace rai za ta san abin da ta gabatar a yi mata sakamako a kai ko kuma kowace rai za ta bi abin da ta aikata domin shi ne sakamakonta ma'ana irin abin da ta aikata irinsa ne zai zama makomarta ko kuma kowace rai za ta karanta abin da ta aikata da hannunta kowa za a ba shi littafinsa ya duba abin da ke cikin littafin nasa ya ga alkhairi ya ga sharri har ma kafiri zai rika cewa mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa yace wane irin littafi ne wannan baya barin karamin laifi sai ya ambace shi ballantana babba لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا allah ta'ala تعالى ووجدوا ما عملوا Hadira. za su ga dukkan abin da suka aikata ɗin nan hadiran an kawo musu shi a gabansu in alkhairi ne mutum zai gani in sharri ne mutum zai gani al-imam bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadda wasu malamai suka fassara wannan ayar da shi hunalika tablu ko hunalika tatlu ma'ana a wannan lokacin ne a wannan ranar kowace rai za ta bi irin abin da ta bautawa hadithin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya ce tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'bud kowace rai za ta bi irin abin da take bauta masa duk abin da ka bauta masa a duniya to shi za ka bi in ka bauta wa Allah to Allah ne abin bunka ka ɗoru akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to ranar abin min ka abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine da aka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da dan sakon dan sakon Allah idan kuma wani ka bauta wani mutum ne ko wani aljani ko wani gunki ko wani dutse duk abin da ka aikata annabi sallallahu alaihi wasallama yace kowace al'umma za ta bi abin da ta bauta wa ne fa yatba'u man kana ya'budu shamsa shamsa manzo Allah ya ce duk wanda yake bautawa rana to rana alkiyama rana zai bi wa yatba man kana ya'budu al-qamara al-qamar wanda yake bautan rana yake bautar wata shi ma ranar wata zai ji zai bi wa yatba man kana ya'budu at-tawaghit at-tawaghit haka nan kuma duk wanda yake bautawa gumaka ko at-taghut kullu ma yuqbalu min dunillahi ma'ana dukkan wanda yake bautar wani Allah to a ranar wani Allah madaukaki zai bi haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi yasa wasu malamai suka ce ma'anar wannan ayar kenan hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat a wannan ranar kowace rai za ta bi abin da ta gabatar na bauta ne ma'ana wanda mutum ya bauta wa shi zai bi wanda ya bauta wa Allah makomarsa tana ga Allah sakamakonsa yana ga Allah wanda ya bauta wa gumaka to sakamakonsa zai nema abun gumaka ne Allah madaukake ya dare mu hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allah mawlahum alhaq za a mayar da bayi dukkan su gaba ɗaya zuwa ga ubangijin su wanda shine majibincin al'amarin su kuma shine ubangiji wanda yake shine gaskiya domin dukkan gaskiya tana tukewa zuwa gare shi ne Allah subhanahu ta'ala. duk wani abin da suka kirkira suka jingina wa Allah maɗaukaki ko dai wasu alloli suka haɗa su da Allah suka zama musu abokin ababen tarayya ko kuma wani abu suka girgira suka jingina a cikin addinin Allah tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukaki ce wa dalla anhum ma kanu yaftaruna duk abin da suke kirkira suke jingina wa Allah maɗaukaki to ranar za su neme shi sanarsa shi shi yasa ma suke cewa ma dinnan masdariya ce ai wa dhalla anhum iftira'uhum kirkire kirkiran su da suke yi suke jingida wa Allah maɗaukaki a nan za su neme shi sanarsa shi Allah ka sa mu je a sa'a na'am ɗaukaka ce kul ka gaya musu ya kai ma'aikin Allah man yarzuqukum wa ke arzuta ku ne minas sama'i daga sama wal ardi wa kuma ke arzuta ku a ƙasa amman yamliku sam'a ko kuma ka tambaye su ya ma'aikin Allah wa ke mallakan ji wal afsara da kuma ganin dukkan bayi gaba daya wa man yukhrijul hayya min mayyiti wa yake cire rayayye daga cikin matacce wa yukhrijul mayyita min hayy wake cire matacce daga cikin rayayye wa man yudabbiru amra kai wake juya dukkan lamuran da suke faruwa a cikin duniya gaba daya fa sai quluna Allah Allah madaukake ce in ka tambaye su wannan za su ce maka Allah madaukake ne shi ke arzuta arzutawa a sama shi zai arzutawa daga sama shi ke arzutawa a ƙasa shi ke mallakan jin mutane shi ke mallakan ganinsu shi ke cire rayayye daga cikin matacce ya kuma cire matacce daga cikin rayayye fa sai Allah da kansu za su ce maka Allah ne fa qul Allah maɗaukake ce ka ce da su a tattaqun shin kuma duk da kun yadda Allah ne mai yin waɗannan ayyuka ba za ku ji tsoron Allah ku tsare dokokinsa ba fa wannan da kuka ce shi ke shi ne ke mallakan waɗannan abubuwa shi ne Allah rabbukun ubangijinku alhaƙu wanda ke shi ne gaskiya fa ma za ba'da alhaqqi illa dalal wai menene bayan gaskiya in ba ɓata ba fa anna tusrafun yaya ake kawar da ku daga bautar wannan ubangijin wanda kuka yarda shi ke waɗannan ayyukan shi kadai ba shi da abokin tarayya A nan, ubangiji ta'ala yana kiran bayi domin su gane girman Allah subhanahu wa ta'ala da cancansa a yi masa bauta sau da yawa Allah maɗaukaki yana kafa hujja wa bayi da ayyukan da yake da irin ayyukansa da buwayarsa da ƙasaitarsa wajen kaɗaitarsa da cancantan bauta domin nan za mu ga Allah maɗaukaki yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ƙwarai shawa waɗanda suke faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam dinnan wanda ba su yadda a ce la ilaha illallah ba wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun idan an ce da su babu wanda za a bautawa sai Allah shi kadai sai su fara girman kai suna cewa aja'al al alihata ilahan wahida sai ce yanzu ka dai sanya abin bauta ya zama guda ɗaya kwaya ɗaya rak inna hadha la shay'un uja sai ce wannan abun mamaki yaya za a yi a ce Allah ɗaya shi kadai za a bautawa waɗannan shawan su ne fa Allah maɗaukake ce annabi sallallahu alaihi ya tambaye su wa ke arzuta ku daga sama ai muna samun arziki iri iri daga sama daga sama yake samun ruwan sama wanda yake zuwa ya shayar da ƙasa da tana mace ta rayu mu yi shuka mu samu amfani mu samu abin da za mu ci قل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون haka ubangiji ta'ala ce a wani wuri ka ba su labari tambaye su ba ku gani ba ne daga ruwan da kuke sha shi kuke sha ku rayu a antum anzaltumuhu min muzni ku kuke saukar da ruwan daga giragizai am nahnul munziluna ko muke saukar da shi ko ba a faɗa amsa ba ka sa amsar ba kai kake saukar da ruwan ba wa ke saukar da shi Allah subhanahu wataala to shine Allah madaukaki yace ka tambaye su wa ke su daga abin da ke zuwa ni'ima da albarkoki da suke zuwa daga sama wace arzuta su da albarkar da suke samu a ƙasa arzikin da ake tona a ƙasa da abincin da ake samu da gwalagwalan da ake tonowa da ruwan ban fetur da ake samu ake rayuwa da shi a wannan zamanin namu da sauran dukkan sinadarai waɗanda ake samun su yau wake arzutawa inda ka tambaye su za su ce maka Allah ne kaga ƙwarai shawa sun yadda Allah madaukaki shi ke samar da komai a cikin duniyar nan shi ke bayarwa da za ka tambaye su wai jinku da ganinku da kuke amfani da shi kuke rayuwa mallakar waye waye ba ku ji waye ba ku gani da za su tabbatar maka su ce Allah ne domin inda Allah maɗaukaki ya ga dama wannan ganin naku da sai ya kame shi wala ara'aytum in akadha Allahu sam'akum wa absanakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi Allah maɗaukaki ya ce ka ba su labari me kuke gani in akadallahu sam'akum wa absarakum idan Allah madaukaki ya kame ganin ku da jinku ya kame jin ku kuka daina ji ya kame ganin ku kuka daina gani wa khatama ala qulubikum ya tushe zukatanku kuka ba ku ba ku fahimtan komai man ilahun ghairullah ya'tikum bi wai waye ne da kuna da wani ubangiji da zai kawo muku ji ya kawo muku gani ba ku da shi inda wanda Allah madaukake tafiyar masa da ganinsa ya tafiyar da shi tafiya ta hakika akwai wanda zai dawo masa da shi babu to duk wannan Allah madaukake shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su wake mallakan jinsu wake mallakan ganin su wake fitar da matacce wace fitar da raye daga cikin matacce ya kuma fitar da matacce daga cikin raye ba wanda yake wannan sai Allah subhanahu wataala shi yasa Allah madaukake ce za su ce da za ka tambaye su za su ce sai qulu Allah za su ce maka Allah ne Allah shi shine zai samu abin da yake matacce ne amma sai fitar da rayiye daga ciki daga Mare kuma ya fitar da wato matacce kai ne za ka ɗauki kwayar masara lokacin da ka ɗauki kwayar masarar nan mataccen abu ne ba shi da rai shi yasa inda zaka ajiye masarar ka ajiye ta a daki ta shekara ɗari ba za ta girba ba saboda ba ta da rai kwayar masara an ka ajiye ta a daki ka ajiye ta a wuri daya za ta girma ba za ta girma ba in ta shekara ɗari ba ta girma saboda ba ta da rai ba abin da zai canza mata sai dai ta ƙara bushewa ta ƙara yankwanewa abin da ke nuna cewa lallai ita mata ne kamar yadda in ka je ka ajiye gawar mutum ba zai ƙara girma ba ba zai ƙara kiba ba sai dai ya yanko ne ya yamushe alamar cewa matacce ne shi to haka in ka aje kwayar dawa ko kwayar gero ko kwayar shinkafa amma lokacin da ka je ka ɗauka ka sanya ta a cikin rami Allah maɗaukaki ya sauko da ruwan sama sai ka ga wannan kwayar masarar ko kwayar dawa sai ka ga Allah maɗaukaki ya fitar da tsiro wanda shi kuma mai rai ne daga cikin wannan matacce kaga Allah maɗaukaki ya fitar da mai rai daga cikin bai daga cikin abin da yake matacce ne inda za ka aje kwai kwan kaza ko kwan zabo ka aje shi matacce ne shi inda za ka aje shi kwana nawa ko kwana nawa ne ba zai girma ba abin da zai nuna maka shi matacce ne amma cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala idan kaza ta zo ta kwanta a kansa ta kyankyashe shi sai dan kaza sai ya fito dan ko sai ya fito kaga Allah maɗaukaki ya fitar da mai rai daga cikin me daga cikin matacce to haka kuma akasin haka daga cikin wannan kuma mai ran sai Allah maɗaukaki ya fitar da abin da yake matacce domin ita wannan kwayar da aka shuka ta daga cikin mai ta fito daga cikin wannan tsoron wanda yake shi kuma mai rai kaga yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayy wasu malamai suka ce duk wannan yana daga cikin ma'anar wato fitar da rayayye daga cikin matacce da fitar da matacce daga cikin rayayye haka kuma a fitar da mutumin da yake mai imani daga cikin wanda yake marar imani ko a fitar da marar imani daga cikin bai imani domin mai imani shine rayayye mai hakikanin rayuwa wanda marar imani kuma matacce ne ko da ko yana rayuwa a bayan kasa to Allah madaukaki zai fitar da mai imani daga cikin marar imani haka kuma sun kuyan haka kamar yadda kuma Allah madaukaki zai fitar da mai ilimi a cikin jahili ya kuma fitar da jahili a cikin mai ilimi yukridul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy Allah madaukaki ce inda za a tambayi quraishawa akan wannan karshe ma a tambaye su wai dukkan labarin su ba ma wannan da ba ambata ba domin kamar Allah madaukaki ya fara kirgen wasu arziki ne da wasu ayyukansa da kaza da kaza da kaza wake yi sai aka dunkule maganar al-ijmali ba da tafsili kenan ma'ana bayan da an fara filla filla kuma sai aka dunkule aka kudin goro wa man yudabbirul amra kai dukkan lamura ma ba waɗannan ba wake juya su da zaka tambaye su fa sai Allah za su ce maka Allah amma abu mamaki Allah dauka ce a falatar ta kuna yanzu wannan bai isa su ɗauki darasi su kaɗaita Allah maɗaukaki da bauta ba sun yadda duk shi ke wannan sun yadda lata ya yi uzza ba ta yi manata ba ta yi Allah maɗaukaki shi shi shi kadai to wannan yana lazumta musu ya zama na cewa Allah shi kadai tantanta abauta masa bai kamata abauta wa lata ba bai kamata abauta wa uzza ba bai kamata abauta wa manata ba da duk makamantansu dan da an tambaye su su suke ba da ruwan sama za su ce ba su bane su suke arzuta su za su ce ba su bane su suke fatar da rayayya daga cikin matacce za su ce ba su bane dukkan waɗannan ayyukan da Allah madaukake ambata in an tambaye su wa ke yi za su ce Allah ne ba gumakansu ba to Allah madaukaki shine ce tabbatar musu ya wato ya lazumta musu in dai sun yadda Allah shi ke wannan to fa zalikum Allahu rabbukum wannan da yake wannan ayyukin fa shine ubangijinku na gaskiya ba gumakanku da kuke bauta ba tun da ku shine gaskiya duk abin da ba shi ba to ƙarya ne fa ma za ba ba'dal haqqi illa dhalal babu abin da yake bayan gaskiya sai bata in dai kuka bar wannan gaskiyar kuka bar kadai ta Allah madaukaki da bauta to duk abin da kuka kama bata ne yasa duk wanda ya bar tauhidin Allah to ya koma zuwa ga bata ne duk abin da ka kama in dai ka bar tauhidi kowaye ka kama to ka bata shi annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta cetonsa yace ceto na ba zai samu kowa ba sai wanda ya mutu akan tauhidi in kana son ceton annabi sallallahu alaihi sallama yi kokari duk yadda za a yi a buga duk yadda za a buga a rayuwar duniyar nan dai kar ka kuskura ka fada cikin shirka kai dai yi kokari duk abin da za a yi ka mutu akan tauhidi idan har ka mutu akan tauhidi to sauran ayyukan Allah madaukake in ya ga dama zai iya yafe maka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha abinda Allah madaukake alkawarin ba zai gafarta shi ba shine shirka laifi ne kwaya ɗaya tal shine shirka amma duk sauran ayyukan Allah kan iya gafarta maka amma banda shirka duk wanda ya mutu yana kan shirka Allah maɗaukaki ya alkawari ba zai taba yafe masa ba zai gafarta masa ba Allah ka raba mu da shirka da haka Allah maɗaukaki ce babu wani abu bayan gaskiya sai bata fa anna tusrafuna to abun mamaki ne duk da wannan abin da aka sani duk abin da Qurayshawa suka sani na kaɗaitakar Allah maɗaukaki wajen ayyukan nan nasa amma ana kawar da su dangane da kaɗaita Allah maɗaukaki ya kamata ko a hankalce wanda ya halice ka ko ba a gaya maka ba shi ya halice ka ya samar da kai daga babu domin yana daga cikin khurujul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyit min al hayy domin kai da aka samar da kai ta wata hanya aka samar da kai kai fa da gudan mani ne gudan mani mai rai ne mara rai ne amma daga cikin Allah madaukaki ya fitar da kai ka kuma mai rai kake rayuwa kuma ya fitar da ya kurijul mai yi tabi ya fitar da maniyin kuma har yanzu daga jikinka kai mai rai shi kuma matacce to kai da Allah ya samar da kai babu kai kuma shi ke arzuta ka in ka shaƙi iska shi ne ya baka in ka ci abinci shi ne ya baka inda bai baka ba duk duniyan nan ba wanda ya sai baka in ka sha ruwa shi ne ya baka in ka je ka huta kai barci shi ne ya baka dama kai wannan barcin ka huta duk abin da ka samu Allah madaukaki ne ya baka shi to in wanda yake baka wannan shi kadai ai ya waje bai zama cewa shi kadai zaka bauta ba za ka yi masa abokin tarayya ba da haka Allah madaukaki ya ce fa anna tusrafuna yaya ake kawar da hankulan su ba za su fahimci kadai takar Allah madaukaki wajen ayyukan su wanda zai hukunta musu su ya gamsu cewa Allah shi kadai ya cancanta abota masa ba na. كذلك كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون Allah ta'ala ce kazalika kamar hakan nan da aka baka labari haqqat kalimatu rabbika haka nan kalmar ubangijinka ta tabbata haqqat kalimatu rabbika wasu makaranta suke karantawa kira'a guda biyu kalimatu sai zama jam'i ne kalimatu ko dai kalmomin ubangijinka ko kuma kalmar ubangijinka haka ta tabbata alal na fasaqu da mutanen da suka zama fasikai ma'ana kafirai annahum la yu'minuna cewa ba za su yi imani ba wato Allah madaukake yana nuna mana waɗanda ba su yi imanin nan ba duk da yadda su da kaɗaitakar Allah madaukake wajen halittar bayi da gudanar da lamarinsu su abinda ya hana su yin imani saboda dama kalmar Allah ta riga ta tabbata cewa ba za su yi imani ba Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka masu imani shi yasa duk wanda ya zama mai imani kada ya kalli wanda bai yi imani ba a matsayin wato kaskantacce ko kuma saboda rashin basira ko rashin wayo ne a'a ai za ka ga wani in a kasuwa za a sayar da kuma in dai basira ne da wayo sai ya fi ka kuɗi in aka taya shi miliyan ɗari kai da ƙyar za a sai ka goma in wayon duniya ne da rayuwar duniya ya fi ka saninta amma bai yi imani ba sanan zaka gane cewa baiwa ce daga Allah subhanahu ta'ala falala ce da haka ba abin kai masa dariya bane kokari zaka yi ka jawo shi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati asala. hasana yi wa in kai sa ta hannunka Allah madaukake shiryar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi wa aliyu dan abi talibin Allah kara masa yadda la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am Allah madaukaki ya zama sababin kai ne sababin shirarwar mutum kwaya daya annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya fi maka alheri akan a tara maka garke guda na raƙuma haka manzon Allah ya ce sayyidina Ali a lokacin babu wata dukiya da ta kai raƙumi a ce an baka garke guda amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ya kai wannan kenan wato kamar babu abin da zaka samu a duniya da ya kai wannan to kaga duk wanda ka gani akan hanyar bata ba dariya na kai masa ba ba izgalanci za ka yi masa ba a'a kokari za ka yi ka ganar da shi in dan uwanka ne yi kokari kai ci kiransa zuwa ga addini karantar da shi a hankali ka rika masa addu'a Allah madaukake shirye da shi wata rana sai ka ga ya na kusa ne ko na nesa kar ka ce wannan an fidda tsammani a'a ba a fidda tsammani daga rahamar Allah innahu la ya'su min ruhi illa alqawmul kafiruna ba wanda yake fidda tsammani daga rahamar Allah sai mutumin da yake kafiri yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama quraishawa suka cutar da shi bayan an yakin Uhud lokacin da aka yi yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci yazo yana musu mummunar addu'a yana Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan da Allah ka tsine wa wane ka tsine wa wane ka tsine wa wane saboda sun fusata annabi sallallahu alaihi wa sallama a yakin Uhud sun jefe shi har sun zubar masa da haƙora alaihi salatu wassalam an fasa masa kai yayi jini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna alqanut yana musu mummunar addu'a da kiran da sunayensu kafirai ne a wannan lokacin amma Allah madaukaki ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallama yace laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimuna al'amarin ba hannun kai ke ba hannun wa yake a hannun Allah aw yatuba alaihim in Allah madaukaki ya ga dama sai in nufe su da tuba aw yu'azzibahum ko kuma in Allah ya ga dama ya azabtar da su saboda sun yi zalunci kuma haka Allah madaukakin ya ga dama waɗannan mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiransu da sunayensu yake tsine musu da Allah ya hana shi dukkan su gaba ɗaya sai da suka koma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa suka bada gudunmawa addinin musulunci shi yasa duk inda mutum ka ga ya kai da kangarewa kada ka ce cewa wani aibu ba zai shiryu ba wani ba zai zama mutumin kirki ba a'a yi kokari ka bada gudunmuwarka kar yi masa dariya kar kai masa izgilanci kai da ka samu shiryuwar ba dabarar ka bane ba wayan ka bace falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka kara mana falala akan falala na قل هل Allah Ta'ala ya kul تعالى ce dasu, hal min من shin daga cikin iyayen gijinku da kuke musu bauta man yabda'ul khalqa akwai wanda zai fara halitta ne thumma yu'iduhu sannan kuma ya dawo da halittar bayan ta mutu qulillahu kace da su Allah yabda'ul khalqa shine ke faran halitta thumma yu'iduhu sannan kuma ya dawo da ita bayan mutuwarta fa anna tufakun wai ta yaya ne ake gusar da su daga abin da yake daidai na bautar Allah subhanahu wataala nan ma dai Allah madaukaki har yanzu yana kiran mushrikai akan su fahimci cewa waɗanda suke musu bauta ba Allah ba su fa ba su da ikon yin komai domin ba su suka faru halittarsu ba Allah madaukakin shi ya faru su kuma shine zai dawo da su su waɗannan gumaka da ake musu bauta waɗannan alloli da ake musu bauta ba Allah ba suna da ikon su faru halitta ne ballantana bayan ta mutu su dawo da ita ba sa iyawa wa ke iya wannan Allah subhanahu wa ta'ala ne dan haka shi kaɗai ya cancanta bauta masa na قل هل من شركائكم من يهدي الحق الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون الله تعالى يتي قل كتير سبحان هل من شركائكم shin daga cikin iyayen gijinku da kuke musu bauta man yahdi ila alhaqi akwai wanda yake shiryar da wani zuwa ga gaskiya babu shine amsar qul ce da su Allahu ya yahdi ilal haqq Allah ta'ala shi ke shiryarwa zuwa ga gaskiya A afaman yahdi ila haƙƙi wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya a haqqu an yi yuttaba'a shi ya kamata a abi amman la yahdi ko ko wanda baya shiryuwa illa an yi huda shi ma sai an shiryar da shi fama ku. Allah ta'ala ce me ya same ku ne Kai fata tahkumuna wai yaya kuke irin wannan hukunci ne ubangiji ta'ala yana kiran har yanzu waɗanda ba su yi imani ba ya nuna musu gazawar abin da suke bauta musu domin shi Allah madaukaki ba gajiyayye bane ba zai yiwu a ce gajiyayye kuma a bauta masa ba domin duk wanda ka rike ba Allah ba za ka samu yana da tawaya yana da gazawa zai iya kaza la Allah ba zai iya kaza ba amma Allah madaukaki la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da ke gagaran Allah madaukaki cikin sammai ko cikin kasai amma duk wanda ka rike ba Allah ba za ka samu akwai abin da yake iya yi akwai abin da baya iya yi mafi girma a cikin bayin Allah baki ɗaya su ne annabawan Allah da manzanninsa amma su ma akwai abin da suke iya yi akwai abin da ba sa iya yi yasa ma Allah madaukake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kace da su la amliku nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ni ma bana iya mallakawa kaina wani abu ko na tunkuɗe wata cuta ta bar ni kar ta same ni illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam a sansa ne aka jefe shi a yakin uhudu har aka zubar masa hakori a son sa ne aka fasa masa kai har yayi jini ba a son sa bane amma da yake Allah madaukaki shi ya ga dama shi ke iya kare shi lokacin da ya ga dama kuma shi ke iya barin abin da ya ga dama ya same sai same shi to wannan yana nuna mana Allah maɗaukaki shi kada ya cancanta ya masa bauta saboda shi ne bayi da tawaya baya gajiyawa ba abin da yake gagaransa amma duk wanda ba shi ba komin girmansa to akwai abin da yake gagaransa wannan gazawar da za a ce akwai abin da yake gagaransa yana hukunta bai cancanta a bauta masa ba da haka Allah maɗaukaki ya ce ka gaya musu shin waɗannan iyayen gidan iyayen gidan nasu da suke bauta suna shiryar da mutane zuwa ga gaskiya amsa shine a'a ba sa shirye da su zuwa gaskiya goma aka suna shirye da mutane zuwa ga gaskiya ba za shirye da su zuwa gaskiya ba duk wanda ake masa bauta ba Allah ba ya yarda yana shirye da mutane zuwa ga gaskiya ba ya shirye da su qulillahu yahdi lil haqqi sai Allah madaukaki ce to ka gaya musu ga mai shiryarwa zuwa ga gaskiya shine ba shine Allah to sai kai muqarana ka kwatanta da wancan da wannan shin wanda yake shiryar da mutane zuwa ga gaskiya shi ya cancanta abi ko ko wanda shi bai isa ma ya shiryu ba ba zai ma yiwu ya shiryu ba ah, wanda bai shiryu ba sai na zai shiryar da wani ai kura aka ce abin nan bahaushe yana cewa in kura tana maganin zawo ta yi wa kanta shi kansa Allah maɗaukake ce baya iya shiryuwa sai dai in an shiryar da shi shi da kansa ba zai iya shiryar da kansa ba kenan to wanda ba zai iya shiryar da kansa ba sai ina zai shiryar da wani an gane ko da haka Allah madaukake ce to ka kwatanta man yahdi ila alhaqi ahqqu an yutaba amma la yahdi illa an yuhda to nan malamai sun tattauna da Allah madaukake ya ce ka hada ka kwatanta wanda yake shiryarwa zuwa ga gaskiya wanda shine Allah shi ya cancanta ka bi Koko wanda baya shiryuwa sai an shiryar da shi sai malamai suka ce to wa ake nufi da wanda baya shiryuwa sai an shiryar da shi din nan zahirin magana da tana nuna cewa gumaka da ake magana lokacin musamman lokacin da waɗannan ayoyin suke sauka abinda aka fi musu bauta su ne gumaka to sai aka ce ana shiri ana iya danganta shiriya zuwa ga gunki ne gunki ba shi baya ji baya gani baya shi'uri ma'ana baya jin baya ji a jikinsa kamar yadda baya jin magana baya iya magana baya jin sauti baya jin kamshi baya jin wari domin sandararren abu ne matacce to amma sai Allah madaukake ce la ya ya hiddi ma'ana baya shiryuwa sai an shiryar da shi to in an shiryar da gunki zai shiryu ne Me ake nufi da shiryarwa idan an ce shiryarwa kawai alhidaya a larabci zai iya zama ana nufin ba wai sai hidaya ba sai shiriya ta addini ba a'a zaka iya cewa ma hadaituhu ila tariq na nuna masa hanya gunki in an nuna masa hanya zai gane ba zai gane ba amma Allah madaukake ce amma la yahdi illa an yuhda wanda baya iya shiryuwa sai an shiryar da shi alhali gunki ko ko an shiryar da shi ba shi ba zai shiryu ba to shine malamai suka ce wato na farko da yake su suna ɗaukan gumakan a matsayin masu ji masu gani a ah, to in ba sun ɗauke su masu ji ba masu gani yaushe zai je gaban sai gurfa ne yana roƙon sa bukatarsa inda ya ɗauka baya ji da haka tun da su sun ɗauke su masu ji masu gani sai Allah maɗaukake musu magana da irin fahimtar da suke da su da haka shi yasa ya ce waɗannan gumakan duk da ku kuna ɗaukan su masu ji masu gani ne masu bayarwa masu hanawa Allah maɗaukake ce ba sa iya shiryuwa sai an shiryar da su wasu malamai suka ce abinda ake nufi da a anan shine ma'ana juya su abinda baya iya wani tasarrufi baya iya motsin komai baya iya katabus din komai sai an yi da shi gunki in ka shi in ka kafa shi yau ka sa gabansa gabar zai iya juya ya kalli yamma ba zai yiwu ba zai iya canza ya kalli kudu ba zai iya ba zai iya kona arewa ba zai iya ba duk yadda kai da shi ba zai canza ba ma'ana kenan baya wani motsi nan kenan ana nufin la hiddi, ai ana nufin cewa la yuharriku shay'an ba iya komai sai idan an yi da shi in an ga dama a ɗauke shi a kai shi can in an ga dama a canza masa wuri in an ga dama a bar shi a wurin da yake in an ga dama a zaunar da shi in an ga dama a tsayar da shi idan mai tsayuwa ne to shine Allah madaukake ce a haqqu an yutta amman la amman amman afa man yahdi ila al a haqqu an yuttaba amman la yahdi illa an yuhda dai sakon yana nuna cewa wato mutum ya zama mai hankali ne a hankalce shin Allah maɗaukaki ya kamata ka bi ko kuma wani Allah subhanahu wa ta'ala amsa dai shine Allah maɗaukaki ya kamata ka bi wannan harafi amma la yahdi zaka ga shi kadai zaka ji shi alqur'ani ba zaka sake da wani irin sa ba makaranta sun karanta shi da fiska da yawa a hamza da kisa'i yan uwan nan guda biyu daga cikin malaman kufa suna karantawa amman la yahdi illa an huda amman la yahdi ya'un fataha ha'un sukuni yahdi dalun ba tare da shadda ba haka hamza da kisa'i suke karantawa sai ya zama yahdi ma'ana amman la yahdi ko wanda baya shiryuwa baya shiryarwa illa an yi shi ma sai dai a shiryar da shi hafs shi kadai ne a cikin makaranta ke karantawa da wannan karatun da alarma bai karanta yanzu amma la yahdi illa an yuhuda shi kadai ne yake karantawa haka abubakar ibn ayyash dan uwan hafs wanda suka ruwaito suka ruwaito riwaya daga asim shi yana karantawa amma la yahdi illa an yuhuda ya'un kasra ha'un kasra shi a wajen sa tunda ha'un din tana da kasra to ya kamata ita ma yawon din a mata kasra dan wasalin su ya tafi iri ɗaya tare amma la yihdi illa an yuhda qira'a ta uku ita ce Abu Ja'far al-Madani da Qalun marwaci daga al-Imam Warsh su kuma suna karantawa amma la yahdi illa an yuhda ha'un za su yi masa sukuni dalin kuma amma sai su yi masa shadda iltika usakirin kenan mai dauri da mai dauri a wuri daya wanda yana daga cikin abin da yake da wahalan fada a baki amma haka Abu Ja'far almadani da qalun anwar shin qalun annabi suke karantawa sauran makaranta waɗanda suka hana da al-Imam Warsh annafi kenan da Ibn Kafirin da Ibn Amir da Abu Amr da Khalaf ibn Hisham da Yaqub al-Hadrami su kuma duk suna karantawa Amman la yahdi illa an yuhda bambancin su da riwayan Hafsu shine fataha wa ha'u haka nan bambancin da Abu Ja'far al-Madani da kuma Yaqub al-Hadrami shine shine fatahar ha Amman la yahdi illa an yuhda zamu ga duk waɗannan kira'o'in da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dukan su ma'ana guda biyu ne katal a ciki ma'ana ta farko amma la yahdi shi kansa wanda ba Allah ba la yahdi baya shiryarwa illa an yi huda shi ma sai dai a shiryar da shi amma sauran kira'o'in duka guda uku duka ma'anar tana komawa zuwa ga ma'anarsa ya hatari ne asali ta'un ce a wurin amma ta'un nan sai aka yi kalbunta ta koma dalu sai ya zama ga dalun ga dalu kuma ha'un tana da dauri ya di kenan kaga ha'un dauri ne da ita ta'un tana da fataha amma kuma yanzu an ɗauke ta an shigar da ita cikin me cikin dalu dan haka in aka hada harafi guda biyu a waje ɗaya ka'ida ta larabci duka masu wasali to dole ɗaya zai koma mai sukuni Na haka da dalun da dalun ne sai dalun ɗan farkon ya koma mai sukuni dalun na biyu kuma yana da kasra to yanzu ha'un tana da kasra dalun na biyu yana da kasra da mai kasra da mai kasra in suka haɗu ba sa tafiya a larabci a haka dole sai dai a mayar da ɗaya ya koma fataha ko kasra shine wasu daga cikin makarantan suka yi fataha wa ha'un wasu kuma suka yi kasra wa ha'un Allah ya sa an gane amman la hadi amman la hidi illa yuhda shine Allah madaukake ce fa malakum kaifa tahkumuna wai me ya same ku ne kuke irin wannan hukuncin me yasa ba za ku bi wanda yake shirye zuwa ga gaskiya ba sai ku koma wajen wanda shi kansa ba shiryayye bane kuma ba zai iya shiryarwa ba shi ma yana bukatan a shiryar da shi ne Allah ka shiryar da mu na وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ma ya aktsaruhum mafi yawansu ba komai suke bi ba illa banna sai zato abinda suke bi galibi mafi yawansu suna bin zace-zace ne amma ba abu ne kini ba inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a Allah ta'ala ya ce kuma shi zato baya wadatarwa daga gaskiya wato baya wadatarwa da komai dangane da gaskiya inna Allah alimun bima yaf'alun lalle Allah madaukaki masani ne dangane da duk abin da suke aikatawa wato anan ubangiji ta'ala yana nuna mana abin da suke bi na wani Allah maɗaukaki da suke ɗaukan yana iya taimakon su har suna ɗaukansa a matsayin wanda za a yi masa bauta duk da sun yadda ba shi ya samar da su ba sun yadda ba shi ke arzuta su ba sun yadda ba shi zai kashe su ba ba shi zai raya su ba amma a zatonsu suna ganin cewa za su iya kamun kafa da su ne zuwa ga Allah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna inda Allah suna bautan wani Allah abinda ba shi da ikon cutar da su ba shi da ikon amfanar da su amma sai su ce waɗannan muna riƙe su ne saboda su ne masu ceton mu a gaban Allah su suna ganin wai ba su kai su bauta wa Allah bane kai tsaye saboda haka sai sun bi ta hannun wasu waɗanda suke ganin suna da kusaci da Allah to abin takaicin sai suka je suka kama wasu buku mun umyu ba sa ji ba sa gani ba sa magana ba su da hankali ba su da komai wai suka ɗauka kuma su ne za su yi musu jagora zuwa ga Allah su ne tsani tsakaninsu da ubangijinsu wannan akwai ɓatan basira a ciki to duk wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yaƙi ƙurashawa da shi bai wato iri ɗaya ne kullun ka kula da abin da aka yi na shirka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da yake faruwa yau a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zato ne duka domin allah maɗaukaki ya ce maka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ta'ala ce idan bayi na sun tambaye ka dangane da ni kace ina kusa da su ba a nesa nake ba me yasa ujibu da'watad da'i ina amsa roƙon mai roƙo idza da'ani in ya roƙe to kaga Allah madaukaki ya nuna maka ba a nesa ka dake ba duk kankantan sautinka Allah madaukaki yana jinka duk yadda muryarka take kasa to Allah maɗaukaki yana jinka shi Allah mulkin mulkinsa da ikonsa ba irin na bayi bane bawa ne duk yadda ya ta da mulki duk yadda ya kai da ɗaukaka in muka sa shi a tsakiyar mu a cikin masallacin nan muka ce a lokaci ɗaya kowa ya gaya masa bukatarsa zai yi ya ji mu wallahi ba zai ji ba sai a hukace a ce lokaci ɗaya kowa <coughs> ya fudu bukatarsa musamman zamanin yanzu nan da bukatu suka yawa mutane wani shi kadai nasa sai awa ɗaya bai kara faɗa ba to a ce lokaci da kowa ya fara faɗan nasa dan wani inda za a ce gaya maka bukatunsa in eh, sai ka ce ka masa dariya saboda bukatun yadda suka yawa mutane to a sa mutum guda daya a ce kowa ya gaya masa bukatarsa a nan iya mutanen masallacin nan zai yi a ce ya ji bukatar kowa to wannan shi yasa bambanci kenan tsakanin iko na Allah maɗaukaki da mulki irin na Allah maɗaukaki da sauran masu mulkin bayi shi yasa tauye wa Allah haƙƙinsa ne kaskantar da Allah ne ka kamanta mulkin Allah maɗaukaki da mulkin bayi da suke a bayan kasa. dan wani sai ya ce maka ai abin da yasa ake kama ake ake tawassulin dan abin da yasa ake kama kafan wasu in kana so ka samu zuwa ga Allah sai ka kama wane in kana so ka samu addu'ar ka sai ka bi ta hannun wane suka ce ai ko gwamna ne ba zai yi a ce kowa ya kansa kai ba da kananan mutane da manyan mutane ai dole sai dai ka gaya wannan bukatar ka wannan ma ya gaya wa wancan wannan gaya wancan har akai zuwa ga mai girma gwamna dan ya ji bukatun ku amma ba zai a ce kowa ya je wajen gwamna ba to ai gwamna ai gwamna tauyayye ne gwamna nakasashe ne gwamna ba shi da iko cikakke yana da wani dan limit ne da Allah madaukake ba shi da mulki gajeyye ne shi ba zai yiwu ka hada sa da mulkin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi Allah madaukaki da lata akuduhu sinatun wala nau gangadi baya kama shi ballantana yi bacci amma dan adam duk inda yake wata ran zai kwanta ya bacci <coughs> lokacin da ya kwanta yake bacci in kana roƙonsa wa zai gaya masa abin da ka roƙa amma Allah maɗaukaki da yake baya gajiya baya barci baya gazawa yana da iko akan komai da komai duk lokacin da bayi suka kira sunan Allah subhanahu wa ta'ala a lokaci daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da dukkan al'umma duniya tun da na farko har na ƙarshe su taru a farfajiya guda daya a fili daya dukkan su a tara su su roki Allah madaukaki a lokaci daya kowa ya roka da yaransa ai kaga yaren da yawa ko iya a ce maka yaren da ake a cikin garin Bauchi ai ya ishe ka bizi a ce maka yaren jihar Bauchi kawai nawa ne a ce maka yaren Najeriya kawai guda nawa ne to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce dukkan duniya gaba ɗaya daga farko har zuwa ƙarshe wani yaren ma yare nawa yanzu an daina su a duniya ba a yin su sun mutu kwata-kwata babu su to amma dukkan al'ummar da suka gabata tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ce da za a hada a wuri daya kowa ya roki Allah madaukaki kuma a lokaci ɗaya ba wai sai wannan ya gama wannan ya fara ba yace da dukkan gaba ɗaya Allah madaukaki sai ya ji su muryarka ba za ta taushe muryata ba dan ka bi ni sauti mai tsanani mai madaukakin sauti ni mai kaskantaccen sauti naka ba zai hana Allah madaukaki jin nawa ba to wanda yake da irin wannan mulkin ka zo ka kwatanta shi da masu mulkin duniya wanda in yana cikin ofis in ka fito wajen ofis din kai gulmarsa bai sani ba sai an gaya masa in ka shiga neman wata biyan bukata bai biya maka ba ka fito waje ka masa ashar sai dai in wani ya shiga ya gaya masa ya ce ai wannan dai ko ba haka bane amma Allah subhanahu ta'ala fa wani jin wani baya mantar da shi jin wani ganin wani baya shagaltar da shi ga barin ganin wani shi yasa tauye Allah madaukaki hakkinsa ne da darajarsa da girmansa ya zama na cewa ana kwatanta mulkin Allah madaukaki da buwayarsa da kuma wani mulki da Allah madaukaki ba mutane don haka shugaba ba zai iya biyan bukatun dukan mutanensa ba ba zai iya jin ma bukatun ba duka ballantana ya biya amma Allah madaukaki wani baya shagaltar da shi daga jin wani wani baya shagaltar da shi daga ganin wani kamar yadda wani baya shagaltar da shi daga biyan bukatar wani kawai dai shi Allah madaukaki ba a masa tilas wannan kuma shi ma girma wato girma ne da ɗaukaka domin duk yadda mai mulki ya kai da mulki a duniya ka iya samu wata nan a masa tilas wata nan ka samu wani abokin gwagwarmayarsa baya so amma wani dan ajinsu sai ya zo ce sai kayi classmate sai ce sai kai kasu wani mutum kawai ne aka ce ya ya an hada shi da an hada shi da gwamna shi yana ganin akwai wani gwamna yana masa abin kirki mai yawa to da ya shiga wajen gwamna sai aka ce sai ya ce me kake so a baka sai ya ce classmate saboda ya ga wancan an ce classmate din gwamna ne dan haka duk abin da za a yi a komai da shi ake yi shi ma yanzu wanda yake so a bashi mukami shine classmate to kaga sai kaga cewa dan ajin su ba sai ya zo ya ce maka sai kayi kuma sai yayi wata ran wani dan uwansa ne zai zo ya ce sai kayi kuma sai yayi wata ran wani da yake ganin girmansa ko wanda ya taba masa wani alheri a baya la Allah ya taba shiga cikin kuncin rayuwa wani ya taimake shi saboda wannan falalar da ya masa ya zo ce sai kayi kaza din nan kuma sai yayi to Allah madaukaki ba wanda ya sai masa wannan kai ko ba wanda ya isa ya sashi ka ɗauka wani mai mulki dai, a ce ba shi da wani ɗan ajinsa da zai sa ba wani ɗan garinsa da zai iya sa ba wani sauran danginsa da zai iya sa la'alla dai a cikin gida a sa to amma Allah subhanahu wa ta'ala mattakhadha sahibatan wala walada shi ba shi da matar ba ba shi da ‘ya'ya amma duk waɗannan suna daga cikin waɗanda suke sa ka abu ko ba ka so ‘ya'yanka sukan sa ka wani abun ka yi shi dole ba ka so amma Allah madaukaki shi ba shi da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bai haifa ba ba haife shi ba ballantana wanda ya haife shi ya ce sai yayi ko kuma ɗa saboda tausayi da irin tausayi irin na ɗa da uba ya ce masa sai yayi ko ba shi da abokin tarayya ko ba shi da mata ballantana ta fashi a ɗaki ce sai yayi to kaga ba zai yiwu a ce mai irin wannan mulkin kuma ka kwatanta shi da irin mulkin duniya wanda yake kaskantacce ka hada shi da irin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka Allah madaukake ce duk abin da suke bi suke kama kame duk inda ka kama wani ba Allah ba to zato kake yi wa ma yattabi'u aktharuhum illa banna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zaton nan kuma da suke rikewa ba zai wadatar da su ba ba zai yi musu wani amfani ba ba zai musu komai ba Allah madaukaki ce kuma Allah madaukaki ya san abin da suke aikatawa zai yi musu sakamako na alheri ko na sharri Allah ka samu ayyuka alheri na'am وما كان هذا القرآن أن يذكر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب Ubangiji ta فيه من رب العالمين وبنجي تعالى ba zai yiwu ba a ce irin wannan wannan alqur'ani an yuftara a kirkire shi min dunillahi kuma bayan Allah ba zai yiwu a ce wannan alqur'anin daga wani Allah yake ba walakin sai dai shi wannan alqur'ani tasdiqan ladhi bayna yadayhi mai gaskatawa ne ga littattafan da suka gabace shi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin kuma bayanin wannan littafi dalla dalla da ke ciki la raiba fihi babu kokonto cikin sa min rabbil alamin cewa daga ubangijin talakai yake alkur'ani ba zai yiwu a ce wani mutum dan adam ko aljani ya kirkiri kwatankwacin alkur'ani ba duk wanda ya ji maganar alkur'ani ya san cewa littafi ne na Allah ga garba dau gagara kwabi gagara wato ba zai yiwu a ce ka yi irinsa ba yasa Allah madaukaki cewa makana hadha alqur'anu an yuftara min dunillahi shi yasa larabawa suka dauka cewa shi wannan alqur'anin sihiri ne saboda me yare ne na larabci su ma larabawa ne suna da fasaha suna maganan nan amma magana su ba ta ɗaukar hankali amma duk lokacin da suka zo suka ji suka ji alqur'ani a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama mutum sai ya zo yana tsananin gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama amma duk lokacin da aka karanta masa wani ayoyi na alqur'ani sai kaga jikinsa yayi sanyi littafin da ya sa aljanu ma jikinsu ya yi sanyi lokacin da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمينا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا lokacin da aljanu ma wucewa suka zo suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani amma suka ce ina sami ina qur'anan ajaba suka ce mun ji wani abin karantawa abun mamaki alqur'ani saboda tasirinsa wanda bai san abin da ke ciki ba bai san ma'anarsa ba ma yakan ji alqur'ani ya tasirantu da shi dabba ta kan iya tasirantuwa da alqur'ani za ka ga mutumin da ba musulmi ba ne shi bai san larabci ba amma idan yana jin karatun alqur'ani sai ka ga ya nutsu saboda saboda wato littafi ne da Allah madaukake shi ga garaba dau da irin fasaha da balaga da Allah madaukake tusa a cikin alkur'ani shi sa Allah madaukake ce ba zai taba yiwuwa wannan alkur'anin a kirkire shi ba ba zai yiwu ba a ce wani ne ya kirkire shi ba in ba Allah ba shi yasa larabawa abin da suke yi sai dai su yi kokari su ce kada mutum ya saurari littafin amma in dai zai saurara yau da kullum to zai imani da shi فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون haka kafirai suke cewa kada ku ji wannan alkur'anin walgau fihi ku yi musu hayaniya in an fara karantawa ma ku rinka yin hayaniya a wajen kar ku ji kar wani ma ji la'allakum taglibuna in kuna yin haka mai ma za ku rinjaye su ku fi karfin su su daina karantawa amma in dai kuna karantawa an da sana karantawa kuna ji ko ƴaƴanku suna ji to za su imani da shi shi sa kaga duniya kullum addinin musulunci kullum samun karuwa yake fada ake kara yi da shi amma kuma kullum kara shiga ake addini yadda ake fada da addinin musulunci a duniya a yau wallahi in ba dan addinin Allah bane wallahi da ya kare ta ko ina fada ake yi da shi duk abin da za a yi dan a bata sunan addinin an yi duk wani dabaru da za a idan a yi hankalin tunanin mutane su ɗauka addinin nan ba gaskiya ba ne alƙur'anin nan ba littafin Allah ba ne an yi an yi an yi amma kamar an kana wa barna dawaki kullum ƙara shiga addinin musulunci ake yi wannan duka yana nuna maka cewa littafin na Allah ne addinin na Allah ne duk yadda mutum ya yi addinin yana nan daram Allah maɗaukaki ya alkawari sai ya cika haskensa walau kari hal walau kari hal ko da kuwa makiya Allah madaukaki suna kin addinin ya cika wa yadda suka iya za ka ga cewa wurin da aka kifin addinin musulunci sai ka ga ma wata hikima ta Allah madaukaki a nan addinin ma ya fi yaduwa Allah madaukake ce ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi shi dai alqur'ani littafi ne da yazo yana gaskata littattafan da suka gabace shi alqur'ani yana gaskata taura yana gaskata injila yana ga dukkan littattafan annabawa da suka zo alqur'ani ya zo da gaskata su wa tafsilal kitabi la raiba fi rabbil alamin bayanin da ke cikin alqur'ani da Allah madaukake filla filla na halal da haramun wannan tabbataccen abu ne daga Allah subhanahu wataala sauran bayanan wannan ayar bai kare ban Allah madaukake ya kai mu karatu na gaba za mu karasa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa wa barakatuh